da shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haɗuwa wannan farfajiyar masallaci wanda ake kira masallacin alaji garwan bandado da ke nan unguwar lagos argungu domin ci gaba da darasin wannan littafi wato na bugiyatul musulmin wanda idan ba a manta ba darasin da muka yi satin da ya gabata mun yi magana ne akan wato haramcin kallon namiji zuwa ga mata waɗanda suke ajanabbansa. da kuma hannun da shari'ar musulunci ta yi game da hitar mata babu libabula wannan shi ne darasin da muka yi kuma in ba a manta ba mun kwana ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja mu akan cewa kada ɗayan mu ya kuskura kada wani namiji ya keɓanta da wata mace ya ce namiji ba zai ke keɓanta da wata mace ba ba ce shi ɗan ya zama na ukunsu kaga a cikin wannan hadisin akwai jan hankalinmu da kuma haɗakarwa gare mu akan cewa dukkaninmu mu yi taka tsantsan mu yi taka tsantsan da ke ɓanta da wata mace wadda ba mu ba domin ke keɓanta da ita yana iya wato jawo mana samun wata matsala ko kuma shiga cikin wuta damuwa saboda haka wannan hadisi a kansa muka tsaya kuma hadisi ne sahihi yau za mu tashi hadisi na da 152 a cikin wannan littafin ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la ya halwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi maharamin manzo Allah ce la ya halwanna rajulun bimra'atin kada wani namiji ya keɓanta da wata mace illa ma'azi maharamin sai tare da zo maharaminta kada ka keɓe daga kai sai wata mace indi ba tare da maharaminta ba wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai da gaske in mun kalli irin lokacin da muke ciki da aka mai da 'ya da mata ba ma wani abu ba duk wata keɓanta wadda namiji zai yi shi da wata mace da ba masu ta aure ba ba kuma muharramarsa ba to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana don haka sai mun kula abinda kullum malamai ke cewa ita mace in tana cikin jama'a ko tana tare da wasu to duk da shedan ya so ingiza ta gare ka domin ta cimma nasara ba za ta iya ba amma idan aka kuskura aka samu idan aka samu matsala ka keɓe da kai da wata mace wadda ba muharrama ba ce to wancan hadisi da muka karanta tun da ya gabata ya tabbatar da cewa wannan keɓantar ba za a yi ta ba sai tare da shaidan to kaga tun da sai tare da shaidan to abinda ku ya kamata dukkanin mu ta ka tsantsar kuma an ce namiji duk wani namiji wanda ya san abin da ya kai to kada ya daya kuma duk wata ɗiyamar mace wadda ta san kanta ba za ta yi da ta keɓe da wani namiji ba inda babu wani muharramin tare da shi hatta da wannan abin da kuke gani ana yi wanda ake jin kira mutum na neman mace aure su kebe da shi da ita wannan aya ja mana matsala don dukkaninmu mun san cewa yau galibin aurayenmu da aka yi kamin a yi auren an yi taɓe-taɓen juna sai yan kaɗan don haka wannan hadisin yana karantar da mu haramcin keɓantar namiji da wata mace namijin nan ko da malan ne ita ko ko da ɗaliba ce bar ganin wai tana ɗalibar ka ba ɗayar ka bace ba maharamar ka bace in yi tambaya ko duk da yarinya karantarwa tana ya ƙarama bar yadda ha sheɓe da kai sai ita an ce mace duk da kake ganin ta karama to tana da irin nata makirci amma duk abin da za ka kai da mace a yi cikin dandazon jama'a amma da ta ce ya yi zo ka ce nan ka ce a bari na ka kire wani wanda ɗan uwanta na ba abokinka ba kada wani ya ɗauka kasan can da yanda an ka tu duk da abubuwan da dama in mutum zai je jin kira sai sai da aboki ne ko idan ku sai ta zo da abokiyarta to kasan ɗan adam da dubaru sai shaɗin ce to in an ka ɗan taɓa hira kai abokin ango ja baki amarya kudan kuma gehe ko taɗi kudan ba su dama su ko su taɗi duk mun sani ana zaune ta ce to in dare ya ɗan tsara ta ce to ka san harakan masoyi da masoyiya bari a dan ba su yi kila akwai maganganun sirri to in tambaye ku wace magana sirri ce a tsakanin mutum da wanda ya gaba da aure ni dai ban santa ba babu ta to wacce magana za ka faɗa mata wadda aka sirri ga da ita yanzu ba kai can ba inda an yi aure ko to don haka ku da an matasa masu tasowa sai ku yi ko islamiyya har karantarwa kaga wata na son keɓe ka daban ta kire ka ka ce to da Allah hajiya ki hankuri wala mala ya hana wa haka duk sadda mace ta kire ni sai magana da ni babu wani muharramin tare da ni ba cikin dandazon mata take ba to gabana yakan faɗi sai in tuno da maganar mala da haka da Allah ki hankuri ko makaranta a karantarwa kaga yarinya ko mace ta kai ma alheri tana keɓe ka daban ta zungura ma to wala ka shiga taitayarka in ba kai anniya ba sai ta yi sanadiyar islamiyyar na an kore ka da haka wala akwai takasansa wannan hadisin imam muslim zai hitar da shi imamun nasa'i ma ya hitar da shi a cikin sunan da kubara na shi imamu hakim ya fitar da shi imamu bai haƙi don haka imamu Tirmizi cewa ya hadisin hasanun sahihun garib abinda ya ambata ke imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce bisa ga sharaɗin buhari da muslim imamu zahabi ya ce hadisi ne marfu'i kaga dai duk inda ka bugu hadisin eh a ba wannan ne yake ta takharijin hadisin wannan hadisin tabbas imamu tirmidhi ya fitar da shi kuma imamu ahmad ya fitar da hadisin imamu ah, buhari ma ya fitar da shi imam muslim ya hitar da shi ibn maja ibn kuzaima da sun hitar da shi daga amurubin dinare an abi ma'abadin an bin abbasin kaga haka isnadin hadisi yake a wannan hadisi ne ingantacce kaga irin wannan kana ishe yin shi ko la ya wannan rajulun bimra'atin illa ma'azi maharaj kada wani namiji ya keɓanta da wata mace sai tare da ni sai tare da zu maharramanta wala mu shiga taitaye mu eh Allah ya kare mu a mala yace an nazaratu sahamun min sihamin ibilisi an nazaratu kallo wanga dai kallo kallon mata wanda yau mai sai kwaman mummin sai kwaman ba ba komai ba majalisi majalisi akwai ga titi ga sunan ba komi na an makasudinsu ba galibin mazaunayen don ɗaya mu kalli mata to annabi yace ce annazaratu kallo zuwa ga mace wadda ba muharramarka ba sahamun wata kibiya ce min sihami iblisi min sihami iblisi daga cikin kiban iblis shi wannan kallon kun gane shi wannan kallon wannan kallon da kuka gani zuwa ga mata an kyarga a matsayin wata kibiya ce daga cikin kiban ibilis. man taraka ha haufan lahi duk wanda ya bar wannan kallon zuwa ga mata ko zuwa ga wata mace don ɗai tsoron Allah to a ta atahullahu imanan Allah zai azuta shi da wani irin imani ya ji da halawatu hufin kalbi wanda zai ji daɗin bautar Allah a cikin zuciyarsa. Kuna kuna kamar yanzu wannan theory yake wannan ilan yana day hmm? to wuri ne wanda akwai mata duk wanda ya ta rayuwa sai ya kalli wagga ya kalli wagga wahala ta samu duk da karatu bai gane ba saboda matukar kana kallon dole haka abin da haka so to abin da haka so bai samuwa gare ka waɗanda 'yan matan 'yan kwalisa da kuwa ganin suna tahiya suna kallon jikinsu suna tahiya suna karkaɗa jikinsu wala ba matan talakawa na in kana daina wa'anda kanka ka je ka bin irin taka ka hankura da ita ‘yan mata ne waɗanda da irin wannan fitar da suka yi ‘yan an gaganta da da alhaji garban irin wa fitar da haka suna da ta yagar haka suna yi wallahi da shekara talatin ‘yan an haga mace na yi cikin unguwa biyu ta aka ana kuwa ana cakaruwa to duk rukunnan da karuwai ka yi da yau suna 'yan mata mu sun ka ɗauke su ado sannan 'yan mata nan da kuka gani ba wuri kusa suka aje karsu ba shi yasa kullun inda ga kana islamiyya kana ganin waɗannan wararen 'yan matan zan kaɗa ɗayan masu kuɗi ka ce su haka su wahala ta same ka ba a baka ko yariya na son ka wala ba su bari ka aure ta ni gare ka yanzu da shi wanga anikan lamu ko in ya gama karatu na yi olin min kai yanzu kana zo ma uban yarinya da cewa wani na ka somi

to ku duba eh wallahi alhaji goma mada da yanzu goma mada da yanzu wallahi waɗanga yaran da kake kallo wallahi ba na tuna wani alaramma ya taɓa ganin wata yarinya wallahi mala ya haddace ƙur'ani da tafsiri yaga wata yarinya yana tambaya ɗiyar wata muna islamiyya tun da shekara kusa 20 da wani abu yanzu ya ce yariyar na haka su wallahi da uwata ta jiya ta ce wallahi malam faɗa mai wallahi ni kam wallahi ban haihuwa ga yarinya don in ba irin wanga mutum ba wallahi rabi da ɗiyata kajiya tun harko da ta haihu a bitta ba ta haye ta don ta ba an ba a ah, ka da ci ƙurani a ƙashi a gabansu ba kai yanzu wanda islamiyya wanda ka jiran a bahi sadaka suka yadda su ba ɗayansu wallahi ba su bari don haka wallahi mai kiyaye ka mumuma ka nemi irin taka akwai mutanen da ka iya ba da ɗiyansu ga mai addini ba su kallon ba su kallon talauce shi akwai su yanzu ko jiya na san wani duk da ko shi ba wa irin cikin almajiran na ne waɗanda za ka cewa ya hannu su ba ne amma yana aure da ɗiyar gidan atiku abubakar wannan adamawa ko wallahi malami ne mahadashin ƙura'ani amma yanzu magana gada aka yi dokta na kuma yana daga cikin manyan malaman najeriya to amma kaga har mamakin aka yi yadda ya aure ɗiyan shugaban ƙasa eh, ɗiyan mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokacin ka gani to akan ni saboda ba ku da kuɗi ba ka da kuɗi ba ka da hanyarsu shi ne ake dubi don hanka mutum ya sauƙa maka ne wanda ya bar wannan kallon don Allah da neman yardar Allah kun ji alherin da zai haɗuwa da shi wannan hadisin a ya zo cikin badarar zaujaini kuma malamai sun ce hadisi ne da'ifi raunin da an gare ma yana da rauni kware don da'ifin jiddan an gane? Hmm. ya ce rawar ɗabarani kun gani imamun ɗabarani ya rawaita hadisi shirkabir a cikin wato sunanar kubra na imamun ɗabarani daga amma a ya sare. daga makar ɗan ya sare ya ce la'anyu da ana zira asa a haduku a yi suga ga kan ɗayanku bi mikhiyadin min hadidin da wata matsala ta ƙarhe ko wata kibiya ta baƙin ƙarhe a ce an soki ɗayanku da ita to hairun lahu ya yi mai alkhairi min an yi matsamra atal lati halilau bisa ga a ce ya shahi jikin macen da ba ta halatta gare shi ba kun gane ko? wato wannan hadithin yana nuna mana haɗarin taɗin matar da ba taka ba cewa a samu wata kibiya ko wani mashi ko wata masilla ta bakin ƙarhe a soke ka da ita ya yi ma alheri bisa ga a ce ka taɗi macen da ba ta halatta gare ka to yau ya kuwa gani rayuwar mu take yau yau in mota an ka shiga wani ya samu sa'a ya ga wata ruduwan mace kyakkyawa kusa da shi to sai da Allah yi matsuwa ma haka kai ga wata kwana ya aka ga wata kwana ya ranka ɓo haka Ita ta ce haɓa kamin kawai alhaji da Allah cikin cikinka in ya game da shaidaniya to sai da Allah ce shi yasa da inda an ga za a shiga mota lalura ta a shiga mota da maza da mata to abinda za ka yi in akwai mata da Allah in dai mata na yana yiwa a ba su gaba ku ba su kuma za ku dawo baya in ko ya kama dole babu yadda za a yi to a san tsoron Allah a san tsoron Allah Allah ya kare wannan hadisin hadisi ne Hassan Imam Dabarani ya da shi a cikin wato sunan al-kubra shi wa malamai hadisi sun tabbatar da cewa hadisi ne Hassan hadisi na 155 a cikin wannan babin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh na 155 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allahun nazira wal manzura ilaihi hmm? la'ana Allahun nazira wal manzura ilaihi Allah ya la'anci mai kallon al'aurar ɗan'uwansa, uwansa wal manzura ilaihi kuma Allah ya la'anci wanda suke al'aura ta ana kunje eh haramun ne ka saki al'aura ka ana kallo yasa ku ga muna muku hada ku da ayyara duk wanda ma ga wanda ne ya keci sai mu ci ya dunki saboda ɗabi'un banza ne ɗabi'u ne na 'yan luwaɗi ɗabi'a take al'aurarka ɗabi'a kallon al'aurar wani ɗabi'a 'yan luwaɗi ta duk wanda ka ɗabi'a ya ga wani ya suke al'aura sai ba tare da ya sani ba lezan wando ne ko wandon da ya sami sani ba ko bai san wannan ke ce ba ya saki al'aura ta aka ce kake rewa da kai tuwa gani yau na ya gani kai tuwa ga iraki ko ba ka aka ba sai a ce yau iraki kaga mutum da waya ya riƙe haka sai kire da wani tuwa ga yakin iraki in yayo kusa gari haka sai sai ya nuna mai al'aura kai baka sani ba sai kwashin dariya ko ba haka aka yi ba muna yara haɗa biya aka yi waɗanda miliyan na aka cashe wadda aka cewa in wata ƙasa to kaji wani bala'i wai sai a ce wai na gabarewa sai a ce wata ƙasa wace kamun ha to ya biyun banzar eh? eh. Eh. tun da ɗabi'un banza ne ka ga al'aurar wani ɗan uwanka sai dai su candawa abinda suka nuhi ka gyara zamanka wallahi da ka? Eh. Canza da an waɗa haka nan kai an wallahi za a kuwa ya ƙoƙari ya gyara zaman Ka amma mu yanzu yare yanzu ba haka suka ɗauki abin ba don haka doka ce ku sa ido ga duk yaron da aka ga yana wando ne na kecewa bai dunkewa a tabbatar da ya dunke shi ko ya bar sa wando an shi shi sannan duk mai ɗabi'a kallon al'aurar su ‘yan uwansa shi ma ɗauki mataki a kawo shi a meladin don ba ɗabi'a ƙwarai ta Allah ya la'anci mai kallon al'aurar wani da wanda suke al'aura sai ana kallo nan wa mu wa mu maza fa haramun ne da ni da kai din nan in kalli al'aurarka kuma haramun ne kai ka kalli al'aurata to ina ga mace wadda an mace ina ga ita kaga min babu aula Dun namijin da ya damu da kallon al'aura ɗan uwa nai Allah ɗaya ka hana mai zama ɗan luwaɗi shi yasta doka ce mai tsanani ko nan tolar-tolar namu an ka dinga ganin ka kana wanka kai da wani ko wani na wanka kana da hore ya kawo ƙararka ya kawo ƙararka aladar tashi ka sa akwai masu ɗabi'a ka da Allah ya to in shigo to wani duk bai mai wallahi ina shigowa ka ce aka ma shigo ka ce wallahi sai na faɗa amma Ka kama shigo ai ba ka rego ne ba to ka kalli abin da aka son kallo wallahi sai na faɗi dole a ladabta ka saboda ɗabi'u ne na banza Ka zalika masu ɗabi'ar haka ɗaya wani wuri inda mutane ka biyowa ka ci kai wanka zindir haramun ko mutum ya ce gulbi ya yi wanka zindir kowa na kallo ne maguzanci ne ɗabi'a ce ta maguzawa an wuce ya sazin kun duba doka ce nan gulabinmu mala bakin mala, ina da sauransu doka ce ga duk wanda abbala gage yawan kazindir kaga wannan ai an taimake mu da duk gara cijan nan sun sani inda an fito. ci jama'a za ka gani ya tai gulbi ya yi zigidir yana waka budurwa ka ganta gulbi zanda tana wanka ta wannan lokacin bala'o'in inda sun kai alƙwala ala ɗaya sai kasu. to amma yanzu Allah ya taimake mu ana kwatanta shari'ar musulunci an sa doka ba a yi kuma ‘yan kai yi a ɗauka ma mataki duk da wasu na yi amma dai ‘yan an gani to ana hukunta mutum Allah ya sa mu gani wannan hadisin yana nan cikin badalar zauje ne duk da hadisi ne da izi da bai bayhaqi ya yi da shi cikin shabul iman to amma jama'a hadisin nan koda da ibi ne akwai ayoyi na alkur'ani da suka haramta kallon al'aura akwai ayar ƙur'ani da ta nuna cewa kowa ya kame al'aurarsa akwai hadisin na manzo Allah ya ce ɗayanku ya kame al'aura ta sai mata ta duk da wani haka na ɗabi'a ta nan ce ya haka haka ɗai ya ta ɗinan naka ka ce to wa haka kake mutum na mala sai mai bayani a wallahi wasa ka ce wallahi sai mun ta kai mu malam bayanin wasan da haka ba dai wasan ta haka ba ko ashe ita waka wasa ita a wasan ka to ni ba ka kawo ƙarshe mutum inna mala ka ce ka faɗi ka ce yana taɓin macinya ko ka wasa wando wani na ɗabi a kallonka duka ƙara yi saboda duk luwaɗi da kaga ana yi nan na aka koyo ne ‘yan mata nan na suka koyon lesbian lesbiyan da suka yi nan suka koyo ne Allah ya kare da haka a kula sosai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Iyakun, Walhal khalwat bin nisa kashe shaidinku da ke banta da mata wallazi nafsi biyadihi annabi ce na rantse da wanda rayuwa za ga hannunsa ma kala rajulun bimra'atin namiji bai taba keɓanta da wata mace ba illa da khalar bai bainahum sai shaidan ya shiga tsakaninsu wala an liyazhama rajulun khinziran muladdakan bidinin wanda Allah ce ɗayan ku cuɗe cuɗeɗeniya da aladai wanda ya yi wato ya cuɗanya da caɓo kaga dai aladai daman bai da kyau eh to aladan kuma ya shiga cikin laka ya yi birkiɗa kaga munin ya ƙara muni to annabi ce ɗayan ku ya ce ɗaiɗe ne ya da alade wanda ya birkiɗa cikin laka au ham'atin ko bakan ƙasa hairun shehe alkhairi min an yi zahima mankibahu mankiban ra'ate bisa ga a ce ya ci ɗaiɗe ne ya da wani mutum ka haɗa ta da ka haɗa ta ka haɗa ta da ka haɗa ta macen da latin da lubata ga mutum ba mace ce bata halatta gare ka ba a ce za ku haɗa jiki kai da ita to ƙara ka haɗa ka haɗa ka ka haɗa da aladai kuma ko aladai wanda ya sai cikin laka ko cikin bakar ƙasa ya yi birki daidai ne ya kagare wannan me yake nuna maka munin wannan abin wannan hadisin yana nan cikin badar zauje ne ko malaman hadisi sun ce hadisi ne da'ifun jiddan hadisi ne da'ifun jiddan yana da rauni kwarai amma duk da rauninsa kowa ya san illar cuɗeɗeniya da mata hadisan ba sun haɗa muna domin cuɗeɗeniya da su shi ke kawo faskanci duk inda ga yaro na son zama cikin 'yan mata ko irin ɗabi'a ga kuma gani 'yan bakin titi ana sai da yarinya na sai da shinkawa ko yarinya na sai da mi duk wanda ka gani zaune inda yarinya mai sana'a bai zuwa ko ina ya makale alama ta da kaunar mutumin banza ku lura a ku lura da ce ku sa ido inda haga mutum zaune wurin mai rogo bai zuwa ko'ina shi gwahi ta. ba wani abin kwarai ka saye ba mutumin banzana ko a ga mutum zaune wurin mai sai da wani abinci ko mai shinkawa? ba abinci zai sai mashi daga a'a ugu ne ugunta duk kuna gani na cikin gari ana yi akwai mutanen da za a gani yarinya ta zo mai kunya mai mutunci mai zuwa makaranta iyayenta talakawa ne sun aza mata yar sana'a bakin titi ta yi ɗan teburinta ta yi yar doya da shinkafa ta aza sai ka samu wani mara kunya mara mutunci hmm? ya zo ya dinga wasa da yarinyar har ya cire mata kunya wallahi na san yarinyar da in namiji ya zauna ga teburi na tawa wallahi tashi ta kai ta barbai amma yau da gobe sai da ta sa dole ne nan ta haƙura ta kama zama su ku waɗannan mutanen banzar da suke so su nuna ma duniya to ai yare ta lalace sun cire mata koyi. wannan yana daga cikin bala'in talla da haɗarin talla duk kamun kan ɗiyakka duk kamun kanta sai an koya mata maganganun batsa sai an cire mata kunya sai an sa mata waɗannan shirye-shiryen don haka Allah ya kare mu duk wanda ke da ikon da zai iya hana ƴarsa talla ya hana ta ba wai cewa an kai talla na kawo zina ba <clears throat> tana sanadiyya an kaci tana iya jayowa yawa yawancin masu ɗaukar shinkafa su kai mm. yara yan kabu-kabu mm. sai ka ya ce ƙwarai ko ni a shi ba ka tsaye mata ba da zama rai gaskiya ne na zo inda da ka baka mota hmm. mun biyo sun yi da wani gayan ƙwarai ko ba abinci su da su ai ba gano wasu abinci na sai da ce mata ke wallahi bai wa in dai sana'a ce nan bakin mata wani hmm. duk wanda zai sai su ma ba mu komo

ban nan mata wa zai nisa a gaba kare kai nisa ko wani nisa. ka gani ko? shi da kuka kuka ce nisa ta cikin cikin wurin ka eh. Allah ya kare mu waɗannan ababen dai game da kuka ji shaida ana ta faɗa abin da ke faruwa kenan kuma ni shaida ne akwai ayyaniya da kaɗan dankali nan bakin makarantar ta tana nesa da munici a ɗan yudan nan kusa-kusa wallahi 'yan samarin na 'yan gawar suka roshin wurin da duk kuna gani ai in mutu zan ce kai lahiya a dankali da su zan ce aisha ba shi ya ɗaga da nan ka sa abin da suna kuma suna cewa cewa su ka yariyan malata hmm. wai halan halan ka bi ɗasa aure wai yariyan malata ya ce ke ba mu mu wuce ga malam sai ya samu na ido ni ko ban da wata alaka ban da ko ɗan uwantaka da ita ina dai ganin mutunci yarinyar ni nace ta zo ta aza sana'a don yaran to amma yaran wala kuma sun kasu ne mai sharri wacin da ina hana su to yarinya ta Allah ya kare ka tarbiya ta lalace ya kamata su wallahi kai irin waɗannan na kula da waɗannan Allah ya sa mu gane to ina jin muna iya tsaya nan ko ko akwai wata gabar da za a tsayi eh a fara guda eh kuna na ka tambaya ku da Allah ta yi guda na rage to gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'atu auratu mace al'aura ce fahabi suha bil buyuti ku tsare ta a cikin gida ka jago kaga wanda hima hujja ci cewa mata mazaje su kula da iyalin su dinga barin su suna hita duk inda sun haga dama fa innal mar'ata domin mace izahara ji ila tsare idan ta ta ga hanya zuwa wani wuri qala laha ahluha sai ‘yan uwanta su ce mata, aina turidina, ina za kina, ƙala sai ta ce, a udu maridan zan je gaida mara lahiya. Kaga ashe mutum na barin mata sai sai gaida mara lahiya. Eh? Ba shayyi ujanazatin zan je raka gawa, duk da shi an yi maganganu. shi mace na iya raka gawa ko ba sai an da yadda tana iya sallah. Amma dai game da mata su raka gawa wannan malamai sun kyamaci haka da yawa saboda jin tsoron rauni irin na mata suna iya mai da rake gawan nan kuka ai ta kuki hoti amma ita sallah in yanzu an kace za a yi sallah nan bakin shi yagga mata za su iya hitowa can geye su sahu a yi sallah da su ya halatta eh wa shayyu janazati fala yazalu bi hashaytanu duk da haka hita ce wata addini zuwa gaida mara lahiya zuwa ziyarar uwaye bala ya zalu biha shaitan Shaiɗan ba zai guce ba gare ta yana sa mata wasi. hatta ta kharuju an dare har sai ta haitar daga gidanta wa malta masumra aturidalla mace ba taɓa samun yardar Allah ba bi misali an ta kauda fi baitiha sama ga ace ta zauna dakin mijinta wata abu da rabbaha ta bauta ma ubangijinta sannan wasu ɗi'u ba alaha ta yi ɗa'a ga mijinta wato a nan abinda ake nuna mana duk wani abu da ka san mace na yi aikin gwamnati sana'a to ba ta kai dai ta zauna ɗakin mijinta so amma shi kuma addini bai hana in bukata ta kama na ka batta ta hita wurin aikin bukata na ce ko ina je tun na ce bukata ba sai na yi dogon bayani ina bukata la'alla bukatan nan ta ka ko tata wani lokaci abinda muka la'akari da shi matsalar bukata tata yau kowa ya sai da mata sun ka ɗaukan makansu kwaramniya da rigingimu da gasa da wasu abubuwa to ta ɗaya karatu ta taso ta yi firamari ta yi sakandiri ta yi nce ta samu ɗan aiki inda ka san mutunta mai kamun kai sannan tana ta musulunci eh sannan za ta je ne ta karantar da yara firamari an ka ce ta je ta karantar da yara tukar ka hana ta amma in duk lalurorin ta kana a mata ba ka iya babu wani abin da taka bukata wanda ba ka yi kana dama ka hana ka ce duk abin da Allah lura ta bukatar ta ta maka duk da ni dai na san abu ne mawahalaccen abu a ce ga wani ɗan namiji wanda zai iya cewa duk abin da mace ka so yana yi mata shi inda ɗaya mace ta eh ni gunga ce ko duk kowa na ekomi akwai lalurar da ba ka iya yi don yanzu lalurar da ta sakanta na hidimomin abokanta a ce in wata kawata za ta aure sai ta ba ta dubu ishirin shi suka yi don da za ta aure kawata ta kawo mata kaya sun ka dubu ishirin to kare mata to amma in tana aikin tana iya kawo kanta ita ta san dubarar da za ta yi an sa auren wance ta iya tara kuɗin nan ta bai ko da taimaka mata zakai ba zai wuce dan wani abin da za ka kara mata da shi ba yawwa to kaga da lura ce ta ta ko taka ana kallon ta haka sana'a in mace na iya kaba kanta tana da sana'ar ta kai cikin gida ko za ta dinga kai inda mata 'yan uwanta ba wurin maza za ta kai ba ba ka hana ta amma abinda a haɗari a ce sana'an nan ɗaukata za a yi a je wurin maza tana sallar azin nan to akwai haɗari kada kamar yanzu kaga akwai mata masu sai da kayan maza ko babu eh kun lura akwai suku ka gama mace masu aure tasha tana cewa a sai kaza a sai sai ka jodace a ah, to ina za a gwada kaga an samu matsala kaga an samu matsala ya zama dan tasha da sannan sana'a ta ta batsa to irin wannan namiji bai bar mata sai ta yi ko sai da kasusuwa na bulofe ko danga magunguna da na haɗi na maza wayanda za ka dinga ganin an yi hoton al'aura to amma Allah malam duk da haka kana ganin mata na yi alhaji a taɓa ce menene alaji to alaji na ga kana da dan mutuncin ka alaji dan leko dai haka ne ka ce a'udhu billahi a'udhu ce a'udhu billahi alaji sai halan baka da iyali gida alaji wannan taimakon ku muke yi to kaga duk matar da ka gana wa ga sana'a wa maza wala abin tsoro ta kuma duk namijin da ya suke mata tai tana irin waɗanda sana'o'i wallahi in bai annaya ba sai Allah lalata ta ya dama dama ta je ta tallata ma mata domin sun ce ba wata sana'a da ake samun kuɗi irin sana'a kayan mata ka mace ta shiga cikin gida baka san me aka yi ba a ce sannan kuma masu gida ya mai gida na nan ta ce da Allah fa yan ruwa in sha wai da nan na nake gidan suwanci kaga sai da sun kai magana ba. duk inda ka ji mace na shigowa gidanka wata ce mai gida na nan to ba da alheri ta su ba wata ko ba magana za ta yi ba ɗan ta shigo salamu alaikun a a wance an shigo yi e. sai ce wai yan ruwan sanyina na nika so kwaɗan yan yan ruwa da Allah in sha ya ce alhaji eh, eh, eh na ce wai har yanzu lokacin yin takka bai yi ba matan kasa su kore ka to da Allah kai ma ban musu gida duk inda aka suna su jaye musu dan nan har harkokin su rana mata jaye musu dan ta yaka Allah ya samu gani saboda haka wannan hadisin a kashin gaskiya hadisi ne wanda yake wato a malaman hadisi ce da'ifi na wato littafin sai ayi hankuri galibin hadisan da'ifai eh wannan hadisin da'ifi Imam al-Baihaqi ya haɗa da cikin sha'abul iman ga hujjojin da suka tabbatar da hadisi yana da rauni Allah ya sa ba gane kuma ina jin nan ya kamata a ce mun ja birki mun tsaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yaye muna damuwa Allah ya ba mu shugabanni nagari shugabanni masu nagarta wayanda za su tausaya mu wannan ƙasa su fitar da mu daga cikin wannan halin da wannan ƙasa take ciki Allah ka yaye muna damuwa wayanda suke shugabantar mu Allah ka rika hannunsu Allah ka taimake su ga abin da ya rage musu adalcin da ya kamata ce muna shi muna wannan adalci rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah kai muna albarka kawa ya'yan mu albarka kawa matan mu albarka kawa da cijan mu albarka kara muna lafiya ga jikin mu dukkanin marasa lafiya mu Allah kara musu lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya wayanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya duk wanda an kwanci asibiti da wanda an gida ba su laye Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye mana damuwa baki daya da tijawanan da muke tare da su dare da rana muna waɗannan ayyuka na addini Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka Allah ya ƙara musu ƙarfin jiki ga jikinsu Allah ka taimake mu da taimakonka ka yaye mana damuwa baki daya ka yaye mana dukkanin matsaloli Allah ka tausaya mana ka taimake mu wajen tarbiyyar ƴaƴanmu da tarbiyyar matayenmu ka aza mana su akan tafarki mu daidaici Allah ka ba mu ikon gama lafiya da wannan duniya ka ba mu cika da imani in lokaci yayi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب